بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الباهك يا السلام عليكم ورحمة الله barka da saduwa a wannan yammaci من laraba shida ga watan takwas da watan sha'ban a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam za mu tashi kan babin da yake magana kan juma'a babu salatil juma'a babin da yake magana kan sallar juma'a na ga wanda shine darasi na 38 ko eh 35 to عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين an karɓo hadisi daga abdullahi da umar da kuma abu hurairah Allah ya kare ta a gare su annahu ma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam su biyun sun ji annabi da mutum Allah ta gare su gare shi yaqulu yana cewa ala a awadi munbari ala min bari yana haye kan katakon da aka gina mimbarin sa dashi abin da yake cewa kila la a kawamun an wada al-jumu'at lalle waɗansu mutane su daina barin sallar juma'a aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim ko kuma ubangiji ta'ala ya sanya hatimi akan zukatansu ma'ana a rufe zukatansu ta yadda alkhairi ba zai shiga ba ثم لا da من الغافلين sannan kuma tabbas sai sun kasance cikin gafalallu wato kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam na tsawatarwa da razanarwa ga masu barin sallar juma'a ba tare da dalili ba haka kawai babu wani uzuri mutum ya ki zuwa sallar juma'a yace ko dai mutum ya daina yin haka din ko kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya rufi akan zukatan irin waɗannan mutane an gane ku sannan kuma karshe su kasance cikin gafara wani hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da ake kafa hujja da shi bisa ga wajibcin sallar juma'a malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i kan cewa sallar juma'a farko ainin ne tilasti kan kowane musulmi sai wanda shari'a ta togace ta ce ban da su kamar mace wajabcin zuma a kanta ba lallai ba dole ba kamar bawa kamar mara lafiya an gane ko ha ko matafiyi duk waɗannan sallar zuma a kansu ba tilas bace ba da mace da bawa da mara lafiya da matafi duk waɗannan juma'a ba ta zama tilas a kansu sannan suna kafa hujja da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis salati min yawm al jumu'ah fas'au ila zikrillah wa dharul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji ya waɗanda suka yi imani idan an yi kiran sallah a ranar juma'a fas'au ila zikrillah ku yi gaggawa zuwa ga sauraron zikirin ubangiji abinda ake nufi da zikirin ubangiji shine hudubar juma'a wa zarul bay ku da dukkan wani cinikayya da saye da sayarwa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hakan shine mafi alheri da yake idan kun kasance masu sani wani hadisi imamu muslim ne ruwaito shi hadisin da ana kafa hujja da shi bisa ga wajibcin sallar juma'a shi da sauran hadisai makamantansu wa an salma bin al-aqwa radiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawm al-jum'a thumma nansarifu wa laysa li-hitani dhillun yustadhallu bihi muttafaqun alayhi wal lafzu lil-bukhari wa fi lafzin li-muslim kunna nujammi'u ma'ahu idza zalat ash ثم نرجع نتتبع الفيء وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة waɗannan hadisai guda uku dukkan suna da alaƙa ɗaya Shin dukkan suna magana kan wani lokaci ne lokacin da sallan juma'a ke shigowa an karɓo hadisi na farko daga salma ta bin al Allah ya gare shi yace kunna nusalli ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna yin sallah tare da annabi da muke tabbata gare shi yawmal jumu'a a ranar juma'a thumma nansarifu sannan mu dawo gida wa laysa lil shaytani dhillun yustazallu bi a lokacin ma katangu ba su da wata inuwa da za a iya inuwantuwa da ita mun kasance muka kammala sallar juma'a mu dawo gida katanga ko garu ko gini ba da wata inuwa ta a gani to shine anan gurin wadansu malamai suka ce abin nabi babu inuwar ne gaba daya ma'ana wannan ya nuna kenan sun yi sallar juma'a tun kafin rana ta yi zawali kun fahimta da kyau domin inda rana ta yi zawali lalle za a samu mai ba samu in ko har aka rasa inuwa daidai lokacin rana suna ta gike sun yi sallar kafin rana ta yi zawali an fahimta da kyau waɗansu malaman suka ce a'a ba wai na kore asalin inuwa bane ba yana nufin inuwa irin wanda zaka iya shiga ka ji ka shiga inuwa babu ita amma dai akwai ta ko ɗan yace hadisin ya ce wa laysa lil hisani dhillun yustazallu bi idan hunaka shay'un lakin la yustazallu bi akwai da ku wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito wallahu zul bukhari sai lafazin al-bukhari ne wa fi lafazin li muslim a daya daga cikin lafazin da imam muslim ya rawaito yace kunna nujammi'u ma'ahu idza zalat ash-shams mun kasance muna yin sallar juma'a tare da annabi idan rana ta karkata daga tsakiya idan ta bar tsakiya sun narja'u sannan mu dawo gida na tatabba ulfai'a muna bibitar inuwa a lokacin inuwa ba ta da yawa A kan hanyar mutum tafiya gida muna zaɓar ina inuwa take ko in mun dawo gida muna ta neman ina inuwa take saboda inuwa ba ta riga ta yawaita ba dukkan dai waɗannan hadisi abinda suke nunawa yin sallar juma'a da wuri a hadisi na gaba na sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu yace ma kunna naqilu wa la nataqadda ba mu kasance muna hutu ba wato kailula ba mu kasance muna yin kailula ba wala na tagadda ba mu kasance muna cin abincin rana ba illa ba adal duwa sai bayan mun dawo daga sulhu ba to kaga al kailula eh, ma kunna na kailu ce ba kasance muna yin kailula ba al kailula kuma ita ce al istirahatu ba'da tisabin nahar hutu da mutum ke yi bayan rana ta raba tsakiya to yace wannan hutun ba ma yin sa sannan ba ma cin abinci na rana har sai yaushe sai bayan juma'a wato sai wannan ya nuna suna yin juma'a tun kafin lokacin kai ya yake har sai sun yi juma'a sun kammala sannan ne lokacin kai ya yake wanda idan muka dauke shi a haka shi ma yana nuna kenan sun yi sallar juma'a tun kafin rana ta zama dan haka dai ya jama'a magana game da lokacin shigowar sallar juma'a magana ce guda biyu farko maganar jumhurin malamai al-imam malik ibn anas al-imam abu hanifa al-imam shafi'i suna ganin da zuma da zahar lokacin su daya babu yanda za a yi a zahar sai bayan rana ta yi zawali haka juma'a amma ba a yin ta sai rana ta yi zawali imam ahmad bin hanbal da waɗansu malamai suka ce a'a juma'a tana da lokaci guda biyu in ka ga dama ka bari rana ta yi zawali in ka ga dama tun kafin zawali ma za ka iya sallar juma'a wanda wannan shine abin da hadisai da dama suka nuna cikin bukhari da cikin muslim annabi ya yi sallah kafin rana ta yi zawali yi sallah bayan rana ta yi zawali akwai malaman da suka ce ma ai daga lokacin da aka ce lokacin walha yi lokacin juma'a ya yi idan mutum yi juma'a a daidai lokacin walha ta yi suka ce domin annabi ya sallace ta kablar zawa wa alaikum salam shekaru biyu da ne ba eh. Eh. wato abin da ke faruwa shine annabi yayi wannan dangin ya nuna ja'izanci amma abin da ya fi dimanta galibin abin da ya aikata shine yin rana bayan eh, yin sallar juma'a bayan rana ta zuwa ne amma ya taɓa yin wancan illa ya ka irin wannan mutum yana da kyau ya san a ilmance dan kare inkari ga wani in ya ga yayi sannan kuma ba lalle bane ba kawai daga juma'a mai zuwa limamin juma'a ya ce to mu juma'a karfe 10 kaga sai ka rubuta ne cikin jama'a sai mutane su kasa fahimtar shi ya kasa fahimtar amma dai a shari'ance idan an yi tayi an fahimta ko wa fi riwayatin fi ahadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ta hadisin sahal bin sa'ad yace ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'da al-jum'ati yace fi ahadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan ku a lokacin rawar annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin hakan ya faru a lokacin rayuwar annabi don ya nuna lokaci ne na wahayi ba abin da aka yi kuskure ne da wahayi ya janye ka fahimta wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا إمام مسلم يرويته أن حديث هكا ابن حجر يجي يا كما تيجي هر بخاري بخاري ما يرويته حديث وهو أولى بالتقديم كما هو أبن يا كما تما فارق بقى بخاري كابون مسلم حديث هنا في كنسي البخاري أنكر حديث لقدادة عبد الله الله تكاري دا غريشي yace annan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare shi kana yakhutubu qa'ima ya kasance na hutuba a tsaye wannan na nuna hukuncin yin hutuba a yi ta tsaye fa ja'at irun min ash-sham sai ga waɗansu mahaya ko waɗansu fatake sun zo daga kasar sham lafazin iyir ana amfani da shi ga jam'i na rakuma waɗanda suke ɗauke da kaya musamman kayan abinci a lokacin fatake suka je kasar sham su taho da kayan abinci to annabi ya fara hutuba yana tsaye kenan sai daidai lokacin kuma ga waɗannan mahaya raguma sun taho da kayan abinci daga kafar sham jabir ya ce fanfasalan nasu ilaiha sai mutane gaba ɗaya suka karkata zuwa ga wannan karauka din zuwa ga waɗancan fataki wanda suka taho da kayan abinci suka kyale annabi na sai yana hudu ba hatta lam yabqa har yanzu to babu wanda ya rage a wajen nan illa suna da rajula sai mutum ba sai mutum goma sai duk masallaci suka fashe gaba ɗaya suka tafi wajen hidimar kasuwa da fatake can sun kawo abinci kowa na so ya saya yan sari suna so su tara masu sayan na gida suna so su saya kan su je daga baya yan sari sun saya farashi ya fara fasa duk gaba da suka kyale annabi babu wanda ya sa sai mutum goma sai to anan ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayar da muka karanto da zuwa karshen suratul juma'a ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila zikrillahi wa dharul bayt zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji ce wannan abin da za ku yi na barin hada hadar kasuwanci lokacin da aka yi kiran sallar juma'a wanda liman ke hawa minbari abin nan da za ku yi na barin dukkan wata hulɗa ta cinikayya khairul lakum in kuntum ta'lamun shine mafi alheri gare ku inda kuna da sani balle sai za ku je as-salatu fantashiru fil ard idan an riga an kammala sallah to lokacin sai ku je ku yaɗu cikin kasa kowa zai bude kantinsa kowa zai ci gaba da cinikayyarsa wa ku tabu min fadlillahi ku nemi falman Allah wa zkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa ko ku zanto cikin waɗanda za su zanto masu rabo ko kuma ya kawo labarin abin da sahabbai dinnan suka yi wa izara au tijaratan aw lahawan in faddu ilaiha wa tarakuka qa'i ga wata halayya daga cikin halayen da sahabbai suke ciki da kafin musulunci ya tace halayen su kafin a ladabtar da su kafin a gyara waɗansu daga cikin kurakuran su shine wa izara au tijaratan inda sun ga wata hada-hadar kasuwanci ta kunno kai aw lahawan ko suka ga wani wasa ko wani abu mai shagaltarwa tunda lokacin nan dukkan ayari idan sun zo da kayan abinci alamar ga baki sun shigo gari shine a rinka buga wata ganga sai kowa sai ya fito to lahawan take in faddu ilaiha sai su dare gaba daya su tafi wajen wannan hada-hadar kasuwanci wa ka qa'ima su kyale ka kai kuma kana tsaye shine abin da suka Allah ke cewa ba fa abin da suka kul ma inda Allah khairun min al-lahwi wa min at-tijara kace da su abin da ke wurin Allah na lada ga wanda ya tsaya ya saurari hudubar juma'a kuma aka yi sallah tare da shi wannan abin da ke wurin Allah din na lada shine mafifici sama duk sama da dukkan wani abu da za ku samu na duniya mai shagaltaswa ko wani abu na dukiya khairu min al-lahwi wa min at-tijara ya fi kasuwanci wallahu khairu rasikin ubangiji shine fiyayyan waɗanda suke masu arziki to tun daga wannan ayat da ta sauka shine aka haramta cinikayya da zaran an yi kiran sallah wanda da dalilin ke hawa minbari a lokacin haramun ne ka saya ko haramun ne ka saya ga dukkan waɗanda juma'a ta zama tilas a kansu to ko me sai su dakatar da tafi juma'a ba za su sake abin da ba sai an dawo da an gane ko da kuma da wannan hadisin ne mazhabin imam malik ibn anas suke kafa hujja bisa ga cewa annal juma'a la tanaqidu illa ala 12 rajula juma'a ba ta kulluwa sai an samu mutun nawa goma sha biyu zuwa abin da ya samu to kace gashi duk sahabbai sun dare sun kyale annabi babu wanda ya rage sai mutun sha biyu to da su ne kuma annabi ya sallar juma'a sai wannan ya nuna mafi karancin adadin da ake bukata juma'a ta kullu da shi shine ya kasance sun kai mutum goma sha biyu wannan shine hujjar su to akwai kuma dan sama ganin na malamai daban za mu faɗe su idan mun zo bai daga cikin hadisai na gaba yara juma'a ba ta wajaba akan su idan sai da sai da sarwa babu laifi amma aladantar da su wajen tafiya juma'a matakar sun kai tunda annabi ce muru ala rakum bis sala li sab'i sinin ko umarci yara da yin sallah idan sun kai shekara bakwai idan sun kai goma kuma ba iya duka su akan ta to kaga nan gurin ya ce sallah kaga an juma'a ta ce an fahimta ku na kai a hudu ba ana yin ta ne kafin yi. sallar juma'a ana yin hudu ba ne kafin yi sallar juma'a wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da juma'a idi ne ake yin zu ake yin hudu ba bayan an yi sallah an gane ko na a'a kiran sallah ana yi ne sau ɗaya kawai sau hudu sau biyar a juma tabbas an yi bida ake ko shakka karfi a masallaci guda kira sallah sau hudu ko sau biyar kafa a sallar juma, tabbas an yi bida lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam da lokacin abubakar da lokacin umar dan khattab duk ana yi kiran sallah ɗaya ne da juma'a yadda kasan ana yi ɗaya ga azhar haka ake da juma'a lokacin Usman dan Affan ne garin Madina ya yadu kuma jama'a suka yawaita ta yadda waɗansu idan an yi kiran sallah nan daga masallaci ba sa ji idan suna daga kasuwa sai ya ƙara kiran sallah wanda za a yi na wanda muke kiran shi kiran sallar wanka wanda za a fara yi kafin liman ya zo masallaci shi wannan hikimarsa shine faɗakar da mutane dan su rufe kasuwa su je gida su yi wanka su tafi masallaci lokacin Usman dan Affan ittihadin da yake nan ya je ya kafa wata mi'izan a wurin da ake yin kira sallah a wani wuri da ake kira azzaura wata kasuwa a madina to da zaran lokaci rana lokacin da ake ganin juma'a ya kusa zuwa sai a samu mai kira sallah sai ya hau sai ya kira sallah sai mutane su fahimci ana faɗakar da su da lokaci ya kusa sai su tashi su yi wanka sannan su tafi masallaci idan an zo masallaci kuma ya zo zai hutuba idan ya hau minbari ya yi mutane sallama sai kuma ladan ya kira sallah wanda daga shi sai hutuba kafin annabi wannan na masallacin kawai ake guda daya wato kafin kuma da Affan na masallacin kawai ake guda daya wancan na farko ba a yin sa ka fahimta da kyau da haka ko wancan na farko istihadin Usman da Affan ne duk da cewa da wadanda yawa daga cikin sahabbai sun goyi bayan sa ka fahimta da kyau to na kuma a ƙara kiran sallah na uku a ƙara na hudu a yi na biyar wannan ya zama bida ake duk kiran sallah baya wuce biyu duk kiran sallah baya wuce biyu salloli guda biyar ne ne azhar la'asar magariba isha'i guda hudun nan kowace kiran sallah ɗaya ake mata asubahi ya tabbata a sunna ana mata kiran sallah biyu duk wanda ya karna uku yayi kari cikin addini kenan juma'a ya tabbata a aikin annabi yana mata kiran sallah daya haka lokacin abubakar haka lokacin umar lokacin usman ya kara biyu yanzu duk wanda ya kara uku a juma'a shi ma tabbas ba shakka cewa ya aikata bid'a kun fahimta da kyau saboda ibada kullum ana yin ta ne kamar yadda shari'a ta tsara ba kamar yadda mutum shi yake so yi ba hmm. dan mutumin kamar ma ka zo sunan shi kuma wanda yake aiki a wani wani wurin ne nesa a ranar juma'a ya tashi ya yi wankan kafin gida wanda ya sani ya tashi zai dawo gida ya yi wanka kafin su masallaci ya makara hmm. wankan da ya yi da zafin nan a ranar juma'a ya yi ya isar masa mustahabi ne ko da malaman da suka ce mutum ya yi wanka daga nan ya tafi masallaci ba sun ce wajibi ne ba haka aka fi so saboda suka ce hikimar shar'anta wanka a ranar juma'a din an shar'anta shi domin sallatar juma'a ba dan kawai yinin ba yana da alaka da juma'a to wafi kyau shine mutum yayi ta daga yi ta sa kaya ta masallaci eh. ai ba a cikin masallacin mu da yi jihadin sahabbai da yi jihadin kuma sahabbai ba su zaba masa ba mafi kyau a irin na Usman وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته abdullahi da umar an karbo hadisi daga gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka rak'atan min salatil jumu'ati wanda ya riski raka'a daya cikin sallar juma'a wa ghairiha ko watarta cikin salloli guda biyar ne ne matukar mutum ya riski raka'a daya falli yudif ilaiha ukhra to ya kara wata raka'a tare da ita juma'a din wa qad sammat salatuhu sallata ta riga ta cika abin nufi idan ka zo masallaci an riga an fara sallah an yi raka'a daya liman na cikin ta biyu a tsaye ko yana cikin ta biyu ya ruku'i kafin ya dago sai ka zo kai kabbara kai ruku'i ka same shi a cikin ruku'i to ka dace da juma'a kenan yanzu da liman ya yi sallama zaka tashi ne ka ci ko raka a ɗaya kai sallama ka samu juma'a an fahimta ko wannan hadisi rawahu an-nasa'i ibn majah al-imam an-nasa'i da ibn majah suka ruwaito wa dar-qutni da imam ad qutni wal lafz lahu lafazin na imam ad qutni ne malai ce wa isnaduhu sahihun sanadinsa sahihi ne yace lakin qawwa abu hatim irsaluhu sai dai shi abu hatim razi yana ganin wannan hadisi mursal ne hadisi mursal hadisin da tabi'i yace annabi ya ce amma dai zance mafi ingancin magana hadisi ne wanda yake mausu tabbas ya tabbata annabi ya ce kuma hadisi ne inda tace kamar yadda bincike ya nuna an gane ko wannan hadisi abin da yake nuna mana matukar ka samu raka'a sai a juma'a to kamar ka da take juma'a ne idan liman ya sallama zaka cika daya raka'a ɗaya din nan ko za ka riske ta ne in ma ka samu limami a tsaye tun kafin ya kai ga ruku'i a raka'a ta biyu ko ka same shi cikin ruku'i kafin ya riga ya dago idan kai kabbara ka same shi a ruku'i ka dace da wannan raka'ar kenan da an yi sallama za ka cika raka'a cike cikin ka dace da juma'a haka kuma kowace sallah ka samu limami a ruku'i cikin raka'a ƙarshe ka dace da wannan sallah ma'ana da zarar liman ya yi sallama za ka cika adadin da ya rage maka ne na rakawoyi ba a cewa ka faro ta sabuwa amma idan ka zo juma'a ka samu limami ya riga ya dago daga ruku'i a raka'a ta biyu kaga tabbas ta riga ta wuce kake a lokacin zaka yi kabbara ka shiga da niyyar azhar ne idan liman yayi sallama ka tashi ka kawo in ka guda hudu na azhar ka dace da jami'i amma baka samu juma'a ba saboda akwai mace tsakanin riskan jam'i da riskan sallah din kanta riskan jam'i mutum na iya dacewa da falalan jam'i matukar yayi kabbara ya shiga sallah liman bai sallama ba ko a cikin attahiyatu ta karshe ko ya kammala tahiya yana salatin annabi ne sai ka zo kai kabbara ka shiga ciki bayan ka gama kabbara ka zauna sannan yayi sallama ka dace da wannan gami amma baka da suke sallah sallah sai ka tashi ka kawo abin da yayin eh, liman ya riga ya dauke maka nan na farko dai bin liman anan ya amfani ka da ka samu sallah a jami'i kai ka samu jami'i falalan jami'i sannan kuma ya dauke maka wato ainihin tayar da ikama yanzu ba sai kai ikama niyyar wannan sallar da ga sai ka tashi ka ci gaba kai dan haka annabi ke cewa ma adrakatum fasallu wa ma fatakum fa'tim abinda duk kuka riska liman na cikin ku sallace shi daga nan za ka gane kuskuren da yawa daga cikin mutane da za su zo masallaci idan liman na cikin sujada sai su ke bin sai su tsaya su wasu na sai ya dago sannan su yi kafara su bi a duk halin da ka samu liman za ka shiga ciki da kuma waɗanda su za su zauna idan sun ga liman na cikin atahiya ta karshe sai su ya gefe guda su haɗu su makararru suna jira ya sallama su gabatar da wani ya musu limancin su a lokacin kafara ya kamata su yi sai shiga ciki sun dace da ladan jami'i kamar da imam ibn hajar al-asqalani ya nuna cikin fatan bari irin sai bukhari na'am ai liman ka ba shi wannan sahun ba wannan maganar an yi ta a can darasin baya ina jin kai ma ita ka tuno shi ita ka wannan yanzu hmm. mutum ɗaya ba zai sallar ba ba da ba mutum ɗaya ba zai sallar juma'a ba amma bayani zai zo nan gaba insha Allah وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم fa قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم muslim an karbo hadisi daga ابن Jabir ibn Samura yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman ya kasance yana hudubar juma'a ne a tsaye ba a zauna ba an gane ko yajlisu yakan zauna bayan ya kutuba ta farko kenan ya yaqumu fa yaktubu qa'iman sannan ya sake tashi yayi ba ta biyu kuma a tsaye faman nabba'aka dukkan wanda yazo ya labarta maka annahu kana yaqumu jalisan cewa wai annabi na ba a zaune kada ka zaba jabiri ce to kariya yi maka duk wanda yace ya ga annabi ya hutuba juma'a zaune to kariya yi maka wato wannan nuna wato abinda ake bukata kenan wajen kutubar juma'a mutum yayi ta tsaye kare zauna sai fa illa ruwa ta tilasta shi liman yana ciwon kafa liman yana rashin lafiya liman jiri ya dauke shi yana cikin hudu ba kaga sai zauna ya karasa ta zauna wannan babu laifi amma matukar yana nan lafiyar ta galauto zai yi ta yasi har ya kammala hudu farko sannan sai ya zauna wannan zama da ake tsakanin hudu farko da ta biyu shari'a ba ta masa iyaka wanda sun ce wai za ka zauna ne gurgudun yadda za a karanta mafi zama da jeruwar sura cikin alkur'ani ce ina a tsinakal kawsar amma dai shari'a ba ta iyakance ba babu nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai iyakance abin da ake bukata zaman dan ya rabe tsakanin hudu farko da ta biyu haka annabi ko babu wata addu'a da aka shar'antawa mutane su yi a waje an gane ku addu'o'in da duk ake a wannan wuri ba su tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam liman ba zai ba haka ba biya liman babu wanda zai kowa ko kawai zai an fahimta ku saboda babu wani abu da ya inganta a ta cewa annabi yana yi ko sahabbai suna yi bainal khutbatul ula wal khutbatul thaniya an gane ku waɗansu suna fakewa da hadisin da wani hadisi da yake nuna cewa a sa'an nan da annabi sallallahu alaihi ke yin bayanin ta ranar juma'a wanda ba yadda za a yi bawa roki Allah a cikin ta ya dace da wannan sa'ar ba ce sai Allah ya ansa masa bukatansa suka ce wannan sa'a kamar da wani hadisi ya nuna daga tsakanin lokacin da liman ya hau minbari ne zuwa lokacin da za a kammala sallah to saboda haka sai sai ga to ai daga lokacin da liman ya hau minbari zuwa lokacin da za a kammala sallah ba ka da wani wuri na roko da ya wuce tsakanin hudu ba guda biyu dan da wannan kana da wani wuri idan liman ya kammala hudu ba ya tsoko kafin a tayar da sallah ba ba ka da lokacin zaka yi addu'a haka idan aka yi kama liman yana umarta mutane da sai sai su ba ka da lokacin zaka yi addu'a kana da lokacin zaka yi addu'a dan haka ba wancan lokacin bane wancan lokacin ba wani abin da ya inganta ne wannan kenan eh kuma a cikin sallah kuma zaka yi addu'a wannan kenan kuma wannan sa'a ma da ake magananta cewa ita ce sa'ar da in mutum ya roƙi Allah zai dace da ita mafi yawan hadisai sun nuna tsakanin sallar la'asar ne zuwa faɗuwar rana a nan wannan sa'ar take shine galibin zance maganganu dai malamai suke kan wannan sa'a wajen fayyace ta wadansu a tsakiyar rana wadansu ya kabla zawali a ba da a kaza kaza kaza sama da magana arba'in game da ibn adari kan cikin fatahul bari amma dai ce magana mafi kusa ita ce maganar imamu ahmad da ishaq bin rakuya ce ita ce cewa daga la'asar zuwa lokacin da rana za ta fara kamar yadda wasu hadisi na annabi suka nuna haka an bayyana da kyau a lokacin da ne wannan sa'a take wata annabi wanda annabi ce ba yadda za a yi ba wa mumuni ba wa mumuni roki Allah a wannan lokacin ba sai Allah ya ansa masa bukatar bukatarsa lokaci ne mai tsada kwar irin daga cikin khafa'iful juma'a abin da aka ke fanci juma'a da dan banda banda yin juma'a ba wani yini da aka bashi wannan sa'a dan a ce gata assalamu alaikum eh. malam kamar yadda wani malami ya bayani cewa wannan lokaci wannan kuma a duniya lokacin da bai wannan ya kawo abu da hankali ya haɗa shi da abin da nasan annabi ya tabbatar idan annabi ya ba da labari dole a gaskata wannan sa annabi ya ce bayan la'asar zuwa lokacin da rana ta fara a tauƙifin garin ka kai bayan yin addu'a ake magana amma abin da ya shafi bambancin awanni da ke tsakanin Najeriya da Amerika da Saudiya da Kuwait da menene wannan kafar wa Allah sa. ina fata kun fahimta kamar haka ma abin da yake nan ai zai iya faɗin haka a daren Lailatul Qadr kuma zai iya faɗin haka a lokacin Juma'a din kansa da sauran al'amura gaba daya saboda haka ba a bar shari'a da hankali Allah ya riga ya tabbatar Allah ya riga ya tabbatar da haka tare da manzansa kuma dole mu sallama domin idan muka ce masa eh to to sai ce me wato mu kyale hadisin kenan ba gaskiya bane daga ibu zai yi ba na eh hmm. ko da mutum bai sallar zuwa ba addu'ar daban sallar zuwa ba ba a cewa kuma idan kai sallar zuwa dole sai kai wacin addu'ar addu'ar daban sallar zuwa ba عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب اشمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته وفي رواية الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار وانا حديثي يعني عن كربوك دقا جابر عبد الله يتي مزال الله صلى الله عليه وسلم يا في إذا خطبه idan yana yin hudu ba ranar juma'a ihmar ras za ka ga idan nuku sun canja sun yi ja wa ala sautu su ta daga sama dan saboda jiyar da dukkan mutanen da ke wurin suna sauraron sa wa shadda ghadabu fushinsa kuma yakan tsananta suna da mutum tabbata gari ma'ana dan ganin yadda ko mutane suke sakaci wajen bin Allah ko suke saba wa Allah ta. ko yadda ake fadakar da su abinda zai amfane su amma ba ta saurin gaggawar aiwatar su to sai nuna fushinsa annabi na yin haka ne dan ya wato dan ya sa mutane su yi tarayya da shi wajen sowa kai alkhairi da kuma kiwo kai dukkan dangin sharri hatta ka annahu munziru da shi har ma in kaga annabi zaka yi tsammanin yana zabirar da wata runduna ce da za a tura yaki kasa idan kuma dan yaki na tura su wato ba su sauka magana ke ya kulu kamar yana cewa da mutane sabbahakum wa min masakum هذا من باب التشبيه adu wa العدو ومساكم adu. kamar annabi na cewa mutane ga abokanan adawa nan sun zama ba da safe ga waɗansu nan suna shirin kawo muku fari da hari da yamma wato kamar yana faɗa mutane haka ne jira da amincin tabbata gare shi wa yaqulu sannan kuma sai ka je yana cewa amma ba'du wato bayan yayi waccan hudu ba da ake kira khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa inda zai karanta ayoyin nan ayar cikin suratul ali imran da ayar cikin suratul nisa da ayoyin nan na karshe karshen suratul ahzab da ya kammala sai ce amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wato kutubu tul haja din sai idan ya gama kuma sai kawo wannan wato inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سيتي اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wannan ita ce khutbatul haja duk lokacin da annabi zai khutbar juma'a zai bude ne da wannan khutbatul haja kamar yadda take a cikin hadisi farko fi'ili mubariki guda biyu kowanne an guda hudu kowanne an bude shi da nunan innal hamdalillahi nahmadu dai kenan ko wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina fi'ilan guda hudu ne da suke a riwaya amma zaka ji wasu masu hudu ba suna karewa wa tubu alai wa tawakkalu alai wa umiru bihi duk wannan kare ne akan hudu haja in dai za ba za a ce kayi sabo ba amma in ka ce za ka kwatanta yadda annabi ya tabbata wannan filan guda hudu kawai ke kawo kowanne kuma zai bude shi da nunun duk da cewa shi kadai ke magana amma idan zo wajen wa ashhadu an la ilaha sai ce wa ashhadu ba ya cewa wa nashhadu haka suke a riwaya haka kuma wa ashhadu anna muhammadan abdu haka suke a riwaya har kuma ka zo ka karanta ayoyin nan da muka karanta sannan sai ce amma ba'du fa inna kare kitabi fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadu muhammad wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala to sannan sai kawai ci gaba cikin hukumar da abin da yake so faɗa mutane ya faɗa musu wato kamar nan gurin ibn hajar ya kawo mana abin da yake shine sunna annabi da bude hudu ba amma abin da zaka ce cikin hudu ba na umarni da hani wannan kowanne liman an bar shi da mutanen garinsa shi ya san me suke sakaci da shi wanda ya kamata ya wa'azance su akai shi ya san me suke yin sako wanda ya kamata ya razanar da su a kai amma in ya tashi bude hudu ba ya bude da irin abin da annabi ya kasance na bude hudu wani ina fatan kun fahimta ce wa hudu sato ha mafi sharri al'amr rasuli kaga kun al'amurra wato bid'o'i kenan wa kullu sun zalala dukkan bid'a kuma batati to da wannan ne malamai ke kafa wajen sai kenan babu wata bid'a kikkiawa tun da annabi ce kullu bid'atin ka wato Abu Isa haka shafi ya faɗa daga cikin manyan mazhabar Malikiya cewa babu wata bid'a da za ta amsa sunan kikkiawa tun da annabi ya ce kullu babu yanda za a yi mutum ya rage wannan kulliya din da annabi ya kawo na'am ba yake magana hmm. eh duk yana da ta. khutbatul haja ba wai a juma'a kadai ba annabi yake bude al'amuran sa ita idan yanzu khutbatul juma'a yana bude da ita mas'alan dauran aure ta zo yana bude da ita abin da ya shafi dukkan abin da zai tara jama'a ya musu magana ya bude yana bude da khutbatul haja ko darasi ne zai yakan bude da khutbatul haja sallallahu alaihi wasallam Hey. Eh. Eh. Hey. wannan na farko dai faɗin cewa akwai kullu kulliya kullu juz'iyya wannan cikin ilimin mantiki ya kasa ilimin mantiki kuma ba ilimi ne na musulunci ba a lokacin halifa ma'amun lokacin khalifancin banar abbas suka je suka fassaro ilimin mantiki daga harshen mutanen yunan mutanen greek girkawa suka kawo shi cikin musulunci amma kafin wannan baya cikin musulunci an fahimta ku kullu kulliya da kullu jiziya waɗansu dukkan istilahiyya istilahat na waɗanda suke mantiqiyya ba su da wani mazauni cikin addini da haka da dama daga cikin malamai suka yi rubuce-rubuce kan ilimin mantiki da irin hadarin da ke karkashin sa kaga hatta imamu al-ghazali wanda suke kiransa hujjatul islam ya karanta mantiqi ya yi falsafa ya mai da kare karshe shi zo rushe falsafa da kansa saboda wani abu ne na kafa hujja da hankali ba a komai sai dai kai dabara da hankali ka yadda da shi amma ba ka da darsin shari'a ai sai dai mutum ya koya min babu arabtu sharri ga lisharri lakin litawaqqihi mutum ya koyi sharri dan saboda kar wata rana ya fada cikin sa daga ibnu taymiya zo littafi guda na qadrul mantiq yace shi mantiki yace eh, eh, yace la yafahamu al-balid wa la yahtaju ilayhi zaki ce in mutum dole ne bai taɓa fahimtar sa ba mutumin da yake mai basira ko ba ruwa da shi basira ta tashi shi ba haka bane ba in mutumin da yake mai karancin fahimta abu in za ka koya masa mantiki kai shekara kana ba zai iya ba to dukkan mutumin ko da yazo har zai iya cin mantiki 100 bisa to ba ya da bukatar sa kuma basira ta tashi shi ko ba haka ba wannan ka saka kan bid'a da ke cikin littafin ihya sunna wa ikhmadul bid'a na yau Usman ibn Fodiyo Allah ya kansa da gafara shi ma ya ciro ne ba shi ne da ma ya fara wannan ba ya ciro a cikin littafin al-Qarafi sai daga cikin manyan malaman mazhabar Malikiyya shi kuma ya ciro wannan ne daga wajen Izzuddin bin Abdul Salam wanda yake masa lakabi sultanul ulama cikin littafin sa qawaidul ahkam fi masalih al-anam shi ne farkon wanda ya fara kasama bid'a zuwa bid'a mai kyau da mara kyau kafin shi ba taɓa yin wani mutum ya faɗa haka ba shi kuma ya zo ne tsakanin karni na biyar zuwa na shida malamai da dama sun yi masa raddi abu isa ka shafi da ya zo ya yi masa raddi kaga dan malikiya ne kaga bayan sai zo ya masa raddi ya ce wannan kace kace naku ma an Allah bi amin su ba cikin littafin al-idsa an fahimta ko abin da ya kamata mu fahimta shine dukkan dukkan malami zai iya dacewa da daidai ya kuma dace da abin da ba daidai ba tunda shi ba ba ne cikin abin da ya dace da daidai yana da lada biyu cikin abin da ya kuskure kuma yana da lada daya amma mu da muke bayan sa ba hujja bane wa bishi bisa ga kuskuren kuma yanzu nan gurin zaman mu nan ba isa saba mu mai da martani da ce Usman dan Kodiyo amma Abu Isa ka sha su biya isa har yayi yawa ko ba aka ba to sai muka bi maganar Abu Isa ka sha su cikin littafin Al-Ittisam kuma shi ma dan malikiya ne kaga magana ta kare al-Ittisam yace rawahu muslim wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta sai ce kanar kutubatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yawmal hudubar annabi a ranar juma'a ta kasance yahmadullah wa yusni alaihi yakan gode ma Allah ne ya yabe shi ma'ana innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa ga thumma yaqulu a la'asari zalika wa qad ala sannan ya faɗa abin da zai faɗa bayan ya gama da wancan din za ka samu kuma sautin sa ya daga wa fi riwayatin lahu a wata riwaya tashi. cikin abin da annabi ke faɗa akwai man yahdillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ma'ana duk wanda Allah shirya ba wanda yake batar da shi wanda ko Allah ya so batansa babu wanda kuma ya isa wato wanda Allah ya nufa shi da bata ba wanda yake shirya da shi walin nasa'i a riwayar nasa'i wa kullu dalalatin finnar akwai karin kalmar wa kullu dalalatin finnar waɗansu malamai suna cewa wannan ziyara ɗin ta nasa'i bata inganta ba waɗansu kuma sun inganta ta amma dai har zuwa kullu bid'atin dalala sharrul umuri wa kullu bid'atin dalala wannan tabbas kowa ya yi da ingantacce ne Mhm. na'am eh sai ya yi fushi wato shi annabi yana yin wannan da aka ce wasu da gaba fushinsa yakan tsananta ba wai yana kakalo abun bane ba alhali babu shi a ɗabi'arsa ba abin da yake bakanta masa da ya ga an saba wa Allah da haka in yazo zai magana a ah, akai duk jikinsa sai canja saboda tasirin tuwa da irin abin da mutane suke na sako ko ya yana bakanta masa rai to idan mutum ya kasance shi ma ya kai matsayin imanin da hakan zai faru ba wai katsaro abin zai ba ba ce liman ya je gida ya shirya ya bata rai da yawa don ya tanada abin ya zo da wannan bacin rai da fushi ya tun ya zama takallufi ne wannan eh, ba tilas bane ba wannan wannan na cikin a a wato siffofi na halittar annabi wanda baka iya koyi da shi karfi da yaji akai ka gani to amma mutum wani lokacin zai tasirantu haka ka fito kwana ɗaya kwana biyu ka zo na abu ya faru jiya kake juma'a ta zo don ka faɗakar don karanta da kai ba ka da kafar watsa labaran da za ka faɗa juma'a ita ce babbar kafar watsa labaran ka to lokacin idan aka faɗa wani sako ya faru sai da ka ya ɓaci kana faɗa to irin wannan huwa za ka shi ne abin da ake da shi ba wai wanda mutum zai ta kalla sai dai moshi da karfi ba wallahi amma ba'ad ajin gurbin da aka yi wa ba'ad wannan duk a larabci ne da amma ba da ba ba duk dai ma'anar su ne duk ana su ne amma shi annabi dan abin da yake faɗa amma ba to wannan amma ba din kuma duk hata masu hudu ba na lokacin jahiliya sun saba suna sata kalma ce wanda ake amfani da ta littafsir baina ma amma ma da dan da rarrabe tsakanin abin da nayi nashin faɗa da kuma abin da zan yi na abin da nake so in yi magana domin da kace amma ba kowa ya riga ya shirya kuma me zai to amfanin take eh babu sai da abin da annabi kan tafsir da ya kondo do a cikin abin da yake za a zo tilo da yake zaga yace amma ba amma ina faɗa maka awa idan mutum zai ce wa ba bai yi kuskure ba cikin larabcin sa cewa me eh wani limamin ba eh kamar yadda ake

sai shi ya je ya dauka ya fada liman dan liman ya hudu ba kudin ya mutane wazi ya kai babu laifi sai dai a irin nan gurin shi ne dole shi kuma liman ya rinka kazan zama jan labaran da za a kawo masa wani zai ga abu shi a fahimtar sa ne kuskure amma a shari'a ba kuskure bane ba ko wani zai gina abinsa akan zargi zato ne yake sai zo ya faɗa sai bayan kayan hudu ba a akai sai a waye gari ba haka abu yake ba yanzu dama akwai waɗanda suke kokarin su kai wa liman ko mai wa'azi bayanin ga wani abu da yake faruwa ko a ma'aikatan gwamnati ko a kasuwanni ko a menene to abin da dai kawai ake bukata shi liman din ya zanto kowane ko malami da ba labari zanto mai bin diddigi mai bin diddigi ai shi ne duk wani duk ma zai ayya zai kware wasu da yau da gobe da mu'amala da mutane zai sa gane wannan ba lalle bane ba ce sai ya aiki da shi kuma kar ce ya mutum ya na faɗa masa kai kuma kana jira zuwa zo ya faɗa kaga ba za ka yi haka ba idan juma'a ta zo ya faɗa ba kila bai ga lokacin dacewa ba wata ta zo faɗa ba ko abin laifi ne amma lokacin faɗin su bai ba don imam maliki cewa ba duk abin da aka sani ake faɗa ba yace ba daga cikin kafir ilimi ka faɗa masa da abin da ka sani sai abin da ya dace sanin ka da ba shi ke saka faɗa ba sai in ka ga dacewar sa shi ne wani mutum ya zo wani bawa daga cikin bayi lokacin hasanul basari ya zo samu hasanul basari ya ce da shi ya kamata ka yi hutuba da iyayen gidanmu ga shi mu bayi ne muna gargashin su kuma mun musulunta mu ba da su yan da mu mana mu sami yanci dace to insha Allah ko da juma'a ta zo sai wannan bawa ya zo masallaci mun gaba ina jira ya san basari yayi magana a yan da su shiru ya shafe shi yace kawai ba juma'a ta biyu haka juma'a ta uku haka yace to ko da yarin hankali na ne ko kuma ya manta hasan basari kuma bai manta ba shi yana so yanzu zai cewa mutane ku yi abu ya kasance ya riga su yi a shi a lokacin yana can yana kwadago yana noma ya tara kudin da zai sai bawa ya yantar sannan ya ce mutane ku yi sai kawai da mai shirya hudu ga tsakar sallalar yantar da bayi yana saukowa ya ce da wani bawa na ne na yantar da shi ko uwa sai ce ni ma na yantar da ni ma na yantar da to ga wannan ne ka faɗa lima abu ya abin nan ba bakilin zai jira maka lamar abin saboda kai lokacin da kake tsammani Allah fahimtar da Thank you. ba a ai wannan tasirantuwa ne da ayoyin da mutum ke karanta na alkur'ani akwai lokacin da mataki zai zo maka na imani cikin zuciya idan aka zafi aya kai kanka baka san zaka san lokacin zaka yi ba wannan falala ce abinda kawai ba a so mutum ya kirkiro abin amma ne ya zo wannan ba ba na ne ke nuna tsoron Allah mutum ke na eh eh ko turanci me kace a samu wadansu yan kasuwa ta su dauki nauyin buga shikenan to wannan sai karawa liman kansa shi cewa to yanzu fa kenan ba waɗannan mutanen kaɗai nake magana dan duk abin da aka rubuta kana magana da duniya ne kuma kana magana ba da zamanin da zaka har zuwa shekara ɗari mai zuwa baya kake magana da ita to bari in tantance ko haka ba to da haka sai ga ilimi ya yaɗu cikin jama'a a kara liman ƙwarin gwiwa ko mutane ana faɗakar da su kuma waɗanda ma ba nan ba ƙauyuka duk littafi ya shafi su to duk hanyoyi ne na yada ilimi da sai mun yi wa kanmu tsari kwarai da gaske mu tashi kansu haika ba kawai mu ji su wuce ba inda za a samu ɗan zaratan samari su kafa kansu a matsayin wannan kwamiti yana da kyau a jarraba a gani daga nan zuwa azumi <laughs> وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه an karɓo wannan hadisi daga Ammar ibn Yasir Allah shi kare da gare shi yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna tula salatin rajuli lalle tsawaita sallar mutum wa kisara da gajarta hudubarsa ma min alama ce na fiqhunsa wato yadda annabi ke yi idan ya zo hudubar juma'a yana yin ta gajeruwa sallah kuma yayi ta doguwa to haka aka fi son ya kasance hudubar juma'a da yadda aka yi minti goma sha biyar in ta yi yawa ashirin a gani idan aka zo sallah kuma a yi ta mai tsawo haka annabi sallallahu alaihi wasallam ko minti goma aka yi duk ta yi eh eh aka tsawaita mai sallar eh. a to wannan kuma ai ya danganta tsawaitawa din ai daidai bukata ba wai kawai tana sama da kima ba eh. kuma idan suna rana ma suna kwanta ba za su shimfa da rigar su ba su yi sujada a kai aka sabe suke lokacin annabi in zafi ya zafi sai mutum ya ajiye rigar sa akai ya sujada a kai ba laifi dai eh idan rana ya sun yi ainihin bayan sun yi ainihin kuma sai ke a kai eh jikin da suka ba da kutuba bace ba ai ayoyin qur'ani su isa yawanci annabi sallallahu alaihi wasallam kutuba su gaba da ayoyin qur'ani yake dauka idan ayoyin da suke fadatarwa aljanna magana wuta magana tashin kiyama sai rufi galibi yakan yi hudubar juma'a da suratu kafin qur'an al-majid sallallahu alaihi wasallam na'am eh eh gaskiya da bukatar da suka masu gaskiya ne wato gaskiya sai masu hali sun tsaya tsayin daka wajen ayyuka na addini kuma duk dai abin za a yi idan aka ce an samu wannan kuma an samu shawaran malamai da sai a rika sanin waɗanda za a tuntuba sai ga aiki ya taso ga duk kalli a samu ana rubuta din a halin yanzu bugawar Allah zai kawo lokacin da za a yi ta a samu himmar da wasu za su yi wannan aiki Allah bar zaman kata وعن أم هشام بنت هارثة بن bin nu'man radiyallahu anha an karbo hadisi daga ummu hisham ita ce binti harisa ibn nu'man al-ansariya kenan annajariya kala tace ma akhadtu qaf wal qur'an al illa an lisan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqra'uha kullu juma'atin ala al minbar idza khatabanna tace ban haddace surutu qaf wal qur'an majid ba sai a bakin annabi yana karanta ta kowace juma'a idan ya zo ya hau minbari zai hudu ba ta ce saboda yadda yake yawan yin hudu ba da ita yana karanta ta shi yasa an na haddace ta ka zauna ya mana mata suna zuwa sallar juma'a a lokacin wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi ma'ana dai sunna ne ranar juma'a mutum ya rinka yin hudu ba da surkuka an fahimta ko وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاره والذي يقول له أنفت ليس له جمعة رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi da mahaifinsa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man takallama yawmal jumu'ati wal imamu yaktub wanda duk yayi magana ranar juma'a limami na huduba fa huwa kama sallil himari yahmilu asfara matsayinsa kamar matsayin jaki yana dauke da kayan littafai aka wallazi yaqulu lahu ansit wanda kuma zai ce da mai magana kai ishiru laysat lahu juma'a shi ko bai da juma'a wannan hadisi rawahu Ahmad bi isnadillah ba sabi imam ahmad ya rawaito shi da sanadi wanda yake la ba'a bihi idan sun ce la ba'a bihi kenan ya kai matsayin hasan ko li ghairihi ko li zati wa huwa yufassiru hadith abi hurairah fi sahihain kuma kamar yana fassara mana hadisin abu hurairah dake cikin bukhari da muslim a gaskiya wannan hadisi da malai ya kawo shi nan gurin da'ifi ne da ma sanadin sa akwai mujalid ibn sa'id wanda mujalid ibn sa'id hafiz ibn hadar al-asqalani yace abin nan ba a karban hadisin sa amma akwai hadisin da suke irinsa irinsa suna nan ingantattu waɗansu cikin bukari waɗansu musulun waɗansu cikin waɗansu littattafan sunna daban ibn al-qayyim ya tara da dama a cikin zadul ma'ad ha kuma al-imam al-muziri a cikin littafin at-targhib wa tarhib waɗanda suke nuna duk wanda ya magana ranar juma'a lokacin da liman ke hudu ba alal hakika yayi lagawu to shine malamai suka zo wajen fassara menene lagawu man imam al juma'ati faqad laga sai ka ce din nan suna nufin al-qata kenan yayi kuskure waɗanda suka ce a'a wato ladan juma'a ne ba za a bashi waɗanda suka ce kaza waɗanda suka ce kaza amma wani hadisin ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya magana ranar juma'a liman na hudu ba sarat lahu zuhuran juma'a ta zama azhar da shi da wanda ya gida ya azhar duk daya ba za a bashi ladan masu juma'a ba za a bashi ladan mai juma'a annabi da ya ce sarat lahu zuhuran ta zo mai masa azhar kun gane da kyau to dan saboda haka kuskure ne lokacin da liman ke magana a da ke hudu ba mutum ya surutu a lokacin da liman ke hudu ba kowa abin da ake bukata yayi shine sauraron hudu ba din au ila zikrillahi wa dharul bayt zikrillahi din nan kuma shine hudu ba kowa ya saurara kuma ba a san ma mutum ya fuskanto ne sai ake fuskar ka gaba ɗaya ka fuskanci liman da ita sai in masallaci ya ce tana daga waje ne kaga lokacin ba da mun fuskantar liman amma mutum ka cikin masallaci ka tara hankalinka ka fuskanci liman gaba ɗaya haka ake bukata to wannan sauraron hudu ba din tabbas wajibi ne shari'a musulunci ta ta wanda duk yayi surutu to kuma zai shiga cikin can waɗansu malamai sun togace sun ce sai fa in surutun nan ya zanto kamar yin hamdala lokacin da kai atishawa zaka ce alhamdulillah suka ce wannan ba surutu bane ko kai ne kai atishawa kace alhamdulillah wani ce ya Allah an gane ko shi ma wannan tashmit al'adu suka ce ba surutu bane waɗansu daga cikin malamai sun ɗan hankali game da wannan cewa babu laifi sai kuma waɗanda suka yi hankali cewa sai fa in mutum yana nesa inda sautin liman baya kaiwa masallaci ya cika an yi ta sahu an yi ta sahu an tafi nesa inda kawai sai dai kana bin taron jama'a ne amma baka jin kudu suka ce to in a can ne kake kai surutu to da kai lagawa amma dai duk yadda za a yi dai mutum da ya kame bakin sa shi ya fita da dai na'am alaikum wannan yana da hadisi a kai hadisi cikin muslim annabi yace idan ɗayan ku ya zo liman ya zo liman na hudu ba ranar juma'a fal yusalli raka'atayn umarni ma yace ya sallar raka'a guda biyu a wata ruwaya ya ce ya sauka karatun su wato kamar ya karanta fatiha kadai a cikin kowace raka'a wannan annabi ya yi umarni ne eh eh eh in dai an fara ba mafi kyau kame baki sai dai ishara da ne zai fita daidai amma ba haka ba annabi ya yi barazana sosai da dukkan mai magana da ana hukuma wato wannan ke nuna koya mutane tsari a cikin addini ke a ga wannan tsari ne mai girma da musulunci ya kawo saboda haka ana bukatar mutum ya kiyaye sa na hmm. a ba magana ba ce ba ishara ba magana ba ce ba kamar yawa ya a takaice bai magana ba ɗau wanda a alhukum mutarattibun alal kalam hukuncin cewa ya yi lagawu an ce idan ya yi bene ne shi shikenan ba ce in ya ja hankali wani ko ya yi jara ba wani ko ba ji hankali wani zai jara shi dan ana wata bari yana kallon liman din tarahum ne ne ka la yusurun <laughs> a dangane da wasu ke ne kama in ba na ban ko shi ne ke ya daga gudu ke kwale ta eh shi ne yin don aiki aiki taimaka yin shi idan ko da ba yin kamar bayan da a ma'ana kamar bai zo ba ba hmm. wani duniya a ba cikin gari ya zo wani lokacin gari ana yin a lokacin hmm. haka ne ke yi ne ke wani wannan istihadi ne amma an fada da abin da yawa kwarai da gaske annabi dai magana idan liman na hudu ba kan masallaci ana magana ga wanda ya zo masallaci kaga har wanda ya zo masallaci ma ai yanzu wata magana za ta iya tasowa shine idan muka ce duk inda sautin liman ke kawo za a yi to wanda sautin nashi sautin nashi hada da amplifier da microphone ko kuma sautin sa na shi kadai na halittarsa kaga wancan sautin microphone da menene ah, ba shi ake nufi ba inda sautin sa na al'ada zai iya kaiwa al'adance sautin sa ina zai iya kaiwa ka fahimta da kyau wannan matsalar ta taba taso mana a madina muna masallacin mazara su sallallahu alaihi su malamai aka tattauna a kanta da kiran sallah da aka ce duk wanda ya ji kiran sallah dole ya je jami'i to wani kiran sallah na sautin ladan shi kadai ba tare da microphone ba ko kuma ta hada da microphone da amplifier dan kaga sautin ladan inda zai kai yayin da babu na'urar ɗaukaka sauti ba daidai ke ba da inda zai kai yayin da akwai na'urar ɗaukaka sauti yanzu da asuba kila da aka yi kiran masallacin na'urar ɗaukaka sauti za ta yi kawo kamar daga nan zuwa kofar nasara to sai ko sama da haka to ka gani za a ce wanda ke can dole sai ya zo nan man samiyan ne bai a afali ji a kaga gila tarattabu alaihi al yau ba na'am

yanzu wani duk hirar da za ku yi za ku yi ta kai da shi a tsoro amma a ajiye shi gaban jama'a ga zai ta makyarkata to da ya zo ya rasa yadda zai kawai sai jawo ayoyin alkur'ani yana nufin ya yi hudu ba da su shi kenan magana ta kare ko aya ɗaya da ya alhamdulillah rabbil alamin wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa ajma'in ya karanta wata alkur'ani alqur'ani shikenan wassalamu alaikum kuma ila salatikum ya rabbu <laughs> ya san kansa cikin matsala ya zai ai magana cikin jama'a sabo ne duk wanda aka tsitsa shi lokaci guda zai masa wahala a yana eh. ah, da ke damu damu na eh. ne kamar da a'a ba abin liman daga cikin gida sai an zo masallaci ba abin liman dole sai an zo masallaci ba su liman daga cikin gida ba sallar su su kaɗai ita ce tafi masu alkhairi eh نعم وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال ده حديث كما شي بايا نيسا جابر دان عبد الله yace wani mutum ya shigo masallaci ranar juma'a wan nabi sallallahu alaihi wasallam alwawu wawul hal wato a lokacin annabi na hudu ba fa qala sai annabi yace da shi sallaita kayi sallah sanafila qala la yace a ban yi ba qala sai yace kum fa salli raka'ataini tashi kai raka'a kaga umarni annabi ya masa to wannan shine waɗanda suke cewa ba a yin hudu ba sun ce wannan hadisin ai taksis ne annabi ya ke ya ke bance wannan sahabi ne da hukunci shi kadai haka suke cewa ko suka ce a dan saboda wai riga ta duk fashe riga ce annabi ya tashi ce hudu ba sauran jama'a suna zaune dan su ganshi su yi sadaka gare shi to amma hadisin muslim shine sai zai musu kalarin dan yace idza jaa ahadukum yawmal jum'ati wal imamu yakhutub fal yusalli rak'atayn idan idan ɗayan ku ya zo masallaci ranar juma'a alhali limami na hudu ba yi sallar ka kaga wannan bai keɓance ta mutumin shi kadai ba wanda na cikin sahihi muslim mun ke tarewar kabarar hadisi dai ko yace idza qulta li sahibika ansir yawm al-jum'ati wal imam yakhutub faqad lagauta idan idan mutum na surutu ranar juma'a sai ka ce masa yi shiru to kai ma kai lagau wanda ya lagau kuma mun tabbatar wato sallar ta zama azhar kamar da hadisin annabi ya nuna da aka wata rana a abu zan gifari shi da abin nan ubay bin kaf abu zan gifari suna zaune kusa da juna annabi na fadubar juma sai karanto suratul tauba sai abu zan gifari yawa ubay haka yace wannan surar ne aka saukar da ita sai kalle shi fatare yi banza da shi aka saki da wasu ina tambayar ga wannan surar waye yaushe <laughs> yace aka saukar da ita ya sake fatare irin da dazu har sai da aka haka su uku sai kyale shi sai da aka masallah sai kira shi ce wanne ne maka daga na tambaye shi aka saukar da ita sai ce ai baka da sallah in dai juma'a ce baka da sallah annabi ya ce duk wanda ya surutu limami na hudu ba baya da juma'a yace annabi ya faɗa kai sai ce aje a tambaye shi ana zuwa aka tambaye annabi sai ce sadaka ubayyu sadaka ubayyu yace ubayyu da gaskiya ya faɗa maka gaskiya ubayyu gaskiya ubayyu ya faɗa maka to haka kuma ta faru da Abdullahi dan Mas'ud shi ma da wani sahabi kan irin wannan shi ma yaji an ja ta sura yake tambayar shi yake ta masa magana yaji doki alishi da aka gama ce me yasa kai shiru kijali ne fushi kai ne dan na tabbai kai ce a ba wai fushi ne ba ina tabbatar maka baka samu komai ba cikin juma'ar ka sai surutun da kai <laughs> ba abin da ka amfana da shi a juma'a sai surutu wannan shine kawai ribar ka a juma'a to kaga wannan duk ina nuna wato ya kamata mutane su da eh kamar ya wuce ba ya ai ba ta da alaka da wannan hanyar hafizu ala ayar hafizu ala salawati tana magana kan sallah wannan ko tana magana kan hudu ba magana hudu ba ake yanzu ai hmm. na to shi ya ina ta kan bai sani bane to annabi da ya ce gaskiya ki <laughs> وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصل ركعتين ممكن تونا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Abbas yace a ranar juma'a annabi ya kasance yana karanta suratul juma'a a raka'an farko bayan fatiha wal munafiqina kuma yana karanta surar idza ja'akal munafiquna a raka'a ta biyu bayan fatiha rawahu muslim wannan imam muslim ya rawaito wato sunna ne karanta waɗannan a ranar juma'a an gane ko walahu an nu'man ibn bashir radiyallahu anhu qala an karbo da muslim ya rawaito hadisi daga nu'man ibn bashir yace kana yaqra fil idaini annabi ya kasance a cikin idi guda biyu wa fil jumu'ati da sallar juma'a kuma yana karatu yana karatu bi sabbi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul gashiya sallar juma'a da sallar idin karamar sallah ko babbar sallah annabi na karanta wannan surorin fatiha da sabbi isma rabbikal a'la a raka'an farko fatiha da hal ataka hadithul gashiya a raka'a ta saboda haka duk wannan sunna ne ko limin ya karanta waccan ko ya karanta waccan wannan yana daga cikin duk abinda malamai ke cewa an banci juma'a da shi na'am malam akwai wasu fatoyi ba da wasu ke ba kan shugabancin matsala ta ruwa ɗin hmm. cewa farkon musulunci akan yi ruwa ne bayan haɗin da jima'a kuma sun jawa da amsa da wannan cewa an yi mai akan yi ruwa ne bayan haɗin da jima'a to to wallahi ban san wannan bare ka har yanzu bincike na da kai ne gare shi ba ta iya yiwa gaskiya ne amma dai abinda dai muka samu yanzu shine mai za a yi hudu ba yaushe gabanin juma'a kina magana ta tsari ko an taɓa yin wancan a tarihi da ya riga wuce hmm. cewa me a ina ya sa ta magana hmm. a cikin hashiya ne to mai yiwa wallahu ala ban ga hadisin da nuna kai وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة an karbo hadisi daga zaid ابن arkam yace مزالة Allah يا alaihi yayi wa mutane sallan idi sun marakkasa fil juma'a sannan sai ya ثم قال game da juma'a sun makala sannan yace man sha al yusalli fal yusalli man sha wanda ya so ya je juma'a to ya je wanda kuma ya ga zai zauna gida ya azhar to ya zauna gida azhar ma'ana idan juma'a ta dace da idi to wajabcin juma'a din yana faduwa a ranar an gane ku sai zan to wanda ya ga dama ya je juma'a wanda ya ga dama ya tsaya gida ya sallar azhar ba sai ya je juma'a ba tunda ta dace da ranar idi amma a wani hadisin annabi ya nuna zuwan shi ya fi ya zauna ya zauna wanda zai tafi ya tafi sai ce wa inna mujammi'una mu kan za mu je juma'a sallallahu alaihi wasallam amma bai tilasta ba bai tilasta ba saboda haka zuwan da shi ya fi saboda rashin zuwa hadisi na karshe da zamu tsaya kansa wani abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah zira da mutum Allah tabbata gare shi yace idza salla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'a idan dayan ku ya sallaci juma'a to bayan ta ya sallan nafila raka'a hudu rawahu muslim ya ruwaito haka kuma abu dawud haka tirmidhi haka nasa'i sun ruwaito shi ma'ana wannan nafila raka'a hudu nafila ce ba tilas bace kuma zai yi ta ne bayan juma'a ko a masallaci ko a gida akwai hadisai da dama da suka nuna annabi na yin su ne a gida a wani hadisin za ga an nuna guda biyu ake duk wanne kowanne ya inganta wata rana kai wancan wata rana kai wancan idan mutum ya ji juma'a ya dawo ya zo gida sai ya raka uku ko ya raka biyu ko wanda ya eh eh ai da masu rutukan ba ta kai kullum ba ba kullum bane ba ita ma da ta ce annabi ya kasance saboda yana yawan karanta ta ba wai tana nufin kullun juma'a ita yake karantawa amma tana cikin abin da annabi ke yawan karantawa saboda galibi abin da annabi ke yi a juma'a shine at-targhib wa tarhib wato sarwa game da aljanna da razana zuwa game da wuta to surtu kuma ta kunshi waɗannan al'amura maganar tashin kiyama waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa kashafna anka ghita'aka magana akan wuta magana game da aljanna wa zulfatul jannatu lil muttaqin ghayr ba'id hadha ma tu'atun li kulli awwabin hadis to galibi abinda annabi ke hudu wajen shi yasa da asuba ma ranar juma'a sunnar annabi a karatun sallan asubahi raka'an farko fatiha da suratul sajada raka'a ta biyu fatiha da hal ata alal insani hinun min ad-dahr shi ne ibn tabiya ke cewa fiqhun da ke karkashin wannan shine annabi na tunatar da mutane ranar juma'a din saboda suratu a suratu sajada da surat halata alal insani sun kunshi magana game da tashin kiyama kuma ranar juma'a ita ce kuma ranar da za a tashi kiyama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi tsadar yini shine yini ranar juma'a ta azamu inda Allah min yawmin hari wa yawmil adha juma'a ta fi ranar idi babbar sallah da karamar sallah farla da hadisin annabi yace ababai guda biyar ne a juma'a rannan Allah ya halicci annabi Adam a wannan rana ta juma'a ne kuma aka sauko da shi kasa a wannan rana ta juma'a ne kuma Allah zai karɓi rayuwarsa a ranar juma'a ne kuma za a tashi kiyama yace a wannan abu na biyar a wannan ranar ce ake da wata sa'a guda ɗaya wadda ba yadda za a yi bawa ya roki Allah ciki face sai ya biya masa bukatarsa wanda ita muke magana cewa shine daga lokacin la'asar zuwa lokacin fadin rana a nan sa'a take to saboda haka sai annabi ke yin abin da ya dace da tarbiyyar wa idan ka duba suratul kafi ita ma ta kunshi wannan abin da wadannan surorin saukunsa ka fahimta da kyau yau eh, sai a kira sallah ta ko a kira sallah ta sai ta abin da za mai tambaya na cewa waɗansu limamai sukan dimanci hudu ba ɗaya kowace juma'a na yi matsayin haka ita juma'a ana son kowace juma'a ya kasance hudu ba ta daban saboda a rinka wa mutum wa'azi in bukata ta kama aka maimaita hudu ba sau ɗaya ko sau biyu a sau biyu kai ko sau uku babu laifi amma a ɗauki gaba ɗaya rayuwa a ce tunda aka bude masallaci sama da shekara biyar hudu ba da ake yi wannan baya cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yake cewa me kaifiyar yadda ya kamata minbari ya zama minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kila zamu karanta nan gaba baya wuce mata takala guda uku wannan shine mimbari da sunna matakala daya biyu uku an gane ko ba ya ta mimbari ya bi ya fi sama da wata takala guda uku sannan wannan yake cewa a me matsayin azumi shi a ban mutum zai yi shi ne a jere ko kuma zai yi yau gobe ya huta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abdullahi ibn amr ibn al-as jeranta azumin nafila da yace sai ya jeranta annabi ce a sum yawman wa aftir yawman yace wa zalika ahabbu siyam afdal ahabbu siyam ila Allah fa huwa siyam Dawud kamar da hadisi ke cikin Bukhari yace yau kai gobe ka huta wannan shine mafi kaunatuwar azumi a wajen Allah kuma shine azumin Annabi Dawud alaihi salam wannan ke cewa wani sallah ce mace mai haila za ta rama ai mata ba sa rama wata sallah dukkan sallah da suka bari saboda suna cikin jinin haila ko jinin biki ba sa rama ta kamar yadda Aisha ta ce kunna murmuru. bi qada'i sawmi wala nu'maru bi qada'i salat mun kasance ana umartar mu cewa mu rama azumin da muka bari a kwanakin al'ada amma ba a umartar mu cewa mu rama sallah saboda ka duk sallar ta riga ta wuce mace a kwanakin al'ada ta riga ta wuce ba za ta rama ta ba eh to misali ba ce mace ce sallar azhar da aka ba har ma garba ce kuma al'ada ta na fahimci maganar ka idan mace bai ta yi azhar da la'asar ba wajen karfe biyar na yamma ba ta yi azhar ba ta yi la'asar ba tana da filin za ta tashi ta yi su sai al'ada ta zo mata to yaya bayan jinin al'ada ya yanke za ta rama wancan ko ba za ta rama ba <laughs> wannan zai ginu ne akan hukuncin ramuwar sallah kanta ba lokaci ya fita wanda wannan ko magana ta riga ta gabata cikin darsan mu na baya wanda suke gana akwai ramuwa sallah za ta rama wanda suke gana akwai ramuwa suka ce ba za ta ramuwa ba me yake kanta tana da laifi tunda sakacinta ne ba ta yi ba har nuna la'ana wannan yake cewa a wurin aikin su wani ba'an Allah musulmi ya rasu to akwai ka'ida kuma ta cewa duk wanda ya rasu ko musulmi ne ko kafiri akan ware wani kuɗi da za a bayar da za a bayar domin hidimar binne shi kila su kama dubu goma sha biyar ko dubu ashirin to ya halatta a karɓi waɗannan kuɗin ko bai halatta ba ya halatta a karɓa tunda ka'idar aiki ce idan an karɓa ba lallai ne kuma a ce sai an gudanar da su wajen wannan hidimar ba sai a bayar da su ga maciya gada su a sa cikin sauran dukiyarsu da za a ci gado so wannan dai su ne tambayoyin da ke hannu magana mai eh kuma ta da a da da ba za ta rama sallah ba in ta bar sallah saboda saukowar wannan ruwan wanda yake dab da zuwan lokacin za ta haihu malamai da dama sukan bashi hukuncin jinin al'ada shi wannan ruwan ai sukan bashi hukuncin jinin biki kaga jinin biki kuma ba za ta yi sallah ba an bai da ko akwai malaman da suka yi tawakkufi amma dai suna ba shi galibin suna ba shi hukuncin jinin al'ada ne saboda haka ba za ta rama sallah ba sallah ta riga ta wuce ta daidai ne da jinin al'ada a lokacin hukuncin sa hmm. hmm. amma duk suna ɗaukar shi a matsayin nakuda ne nakuda za ta iya kwana hudu ko kwana biyar shi yasa duk suna kirga shi a matsayin nakuda Eh. eh akwai da wani da ke a da ke da daraja wani da ya gaskiya ban san shi ba ban taɓa jin sai hadisin da yake cewa babu wata cikin dai kasa'is na juma'a da ibn al-qayyim yake bance da ya kawo su wajen goma sha a cikin littafin za su sa'ad ban ga da wannan ciki hadisan muktar al-hadisin nabawiyya kusan rabin su ko kashi biyu bisa uku akwai da'ifai da yawan gaske wani malami ne a jami'ar al-azhar ya tattara shi galibin hadisan sa da'ifai ne mafi kyau shine littafin bulugul maram da littafin riyadus salihin sun fi shi hadisai yi wadan su dun tunda wannan suka yi su malamai ne sama da shi wancan eh A targhib tarhib akwai hadisi da yafi akwai ingantattu a akwai malaman da suka yi masa hidima suka ware hadisan da ifai suka tace waɗanda suke ingantattu da sunan sahihu targhib tarhib juzuyi na ɗaya ya fito a sabon bugonsa kafin a sake eh a shi mimbari abinda ake bukata kawai ya zanto ko gina shi aka yi da katako aka yi duk yayi idan wani ce dole sai yi da katako sai ka ce to katakon da ka amfani da shi kana tabbas sinadarin itacen shine irin lokacin annabi har yanzu kaga matsala za a ci da kenan yawa abin da ake bukata mata takalar ka tauci nan annabi kuma kana da tabbas din idan da zamu auna fatin shi haka da tef irin inches din da ke nan gurin shine na annabi to a ce zanto akwai takallufi akan wannan

cewa ko wani wannan kuɗin za a raba ga aikin da wurin ainihin da da zai zama aka samu wanda sai ta kunce bayan abubuwan ta kan kasa bari su biya aiki da aka samu kasa sai wasu da kasu wani sarki da yanzu shi da kasa ana da ma karɓar musu akan ba su wani dubu hamsin dubu ɗari da aka samu saboda gawo su ba a cikin sawa da wuri aka da shi kawai

za ka samu wato ka wani hari kai tsakanin malamai da wajen hmm. aka ce a wannan kuɗi da aka bayar suna an bayar da akan abin da shafi magana ne wato kuɗi ma na magana da hari wani mutum sai zama suka ce a wannan baya da kuɗi da dalilin da ya bayar da kuɗi suka bayar shi suka ce wai idan mutum ya zama kuɗi ya shafi abin da ya bari ne ya zama zuwa gado ba abin da samu da bayar ba abin da shi ya ajiye hmm. to haka sai ya zama wannan kuɗi

har kawai wani mutum ya mutu a kusa da wannan ma'aikatar rumfasa ta kasuwa take amma shi ba abin nan bane ba za a bashi wannan kudin a sai kudin aikin sa kudin suna da alaka da aikin sa kudin suna da alaka da aikin sa wani sashi ne na jiyar da daɗi ga ma'aikata wani sashi ne na wani fa'idin ma'aikata saboda haka yana da haƙƙi tun da shi staff ne ya wajen ta ci biyu da suka wuce mun yi nan tattauna a Kano shi yasa na bai da haka yanzu akwai wanda ya same mu da irin wannan yadda ka rubuto din nan shi yasa ko ka rasa tambayar ka babba da duk iri ɗaya ce fatawa ka fahimta da kyau ni a na gado na wannan mutum mamaci ne tunda an bayar ne don shi a yi masa hidima idan aka bayar don a yi masa hidima ba dole ne ya kasance sun isa hidimar ko sun kasa kaiwa ba ka fahimta da kyau inda sharadi ne cewa wato a kamfani ko ma'aikata ta gwamnati ko wani banki da zai ba da wannan kuɗi zai bi yi ya ga cewa abin da aka kashe to shine za a bayar sauran a dawo musu da su akwai wannan tsarin a ciki za a bayar da sunan a yi masa hidima to mu ma a musulunci din inda a ce za a kai waɗansu mutane a ce zo kuwa wani wanka ba za mu yi sai an biya su sai aka biya su wankan yi gobe ba a su ba su da lada a wajen Allah amma wankan yi ko je su ba za su je haka ran ba sai an biya su kaga dole za a yi ko a zo za a ɗauki gari mutum a mota za a kai mai akwai kula ce tunan za a bani a wani za a yi duk sai aka biya su kaga ai yayi shine abin da kira mawani su tajihid eh wani wurin filin masu sai an saya saboda haka ka'ida lokacin da aka aka faɗi maganar ka'ida ana magana ne da gaba ɗaya ko ina da ko ina ka iya samun mustasnayat domin babu wata ka'ida ba ce tana da mustasnayat yanka kuɗin an kai shi an ajiye shi a wurin ajiye gawaki aka yanka kuɗin mai yawa a kafa karɓi dawa eh. ah, mafi kyau ku samu kuɗin ku biya tun da idan kuka kyale dan uwan ku wulakanta fa shi musulmi da ya mutu haƙƙi ne akan musulmi gaba ɗaya wajen yi masa sutura da wanka ɗin nan da sa kafani da binnewa abu ne na dole akan dukkan musulmi su yi wannan al'akarar fal'akarar yanzu misali in abin ya faru wannan bauchi wajibcin na zama tilin akan musulman da ke bauchi sama da wanda ke to tunda da bauchi sun kusa da wurin da abin ya faru haka idan a Kano ne haka idan a ko ina ne wajibi ne sai ku faɗa yin wakon musulmi a samu kuɗi a biya ko bashi to me ne za ka ga dan wanka musulmi bayan ya mutu sama da wannan ka same shi kai masa wanka kai masa ai masa sallah ai masa addu'o'i ai lokacin yake tsananin bukatuwa za ga waɗannan al'amuran idan kuma sai ya kyalisa a hannunsa ya sani ko su wulakanta gawarsa a daidai yanzu nan da yanzu duniyar turai ake mai da mutum kamar wani safaya fat idan ya mutu a cire ko da a cire hanji a cire wane da a cire kunne har hanci suna cire yanzu har hannu dan tsiya a ingila an fara cire hannu a dasa wani ta'addanci ga gawa ke inda ba a yadda ba a yi ta'addanci ga gawa ko a mayar da shi abin da za a koyar da ɗalibai training din fiɗa a ga yanzu mutuncin da wani mutum saboda haka mafi kyau a samu tikiti za a samu kuɗin da za a biya a fito da shi shi da mafi dacewa ku yi haƙuri ma saboda lokaci ko wannan dai na baya na hannuna kawai da tarihi ɗaya na ita zan karanta ya ce malam zai iya wai mutum zai iya karanta ɗaya daga cikin ya karanta ɗaya daga cikin mahaifarsa alƙur'ani ya sauke musu wato ku lura abinda mamaci ke bukata abu ne guda biyu ba sama da su bayan an yi wanka an binne mutum an gama komai ba abinda mamaci ke bukata sama da abu guda biyu abu na farko addu'a abu na biyu kuma shine sadaka addu'a kowane ɗaya cikin musulmi zai iya masa ko ƴaƴansa ko danginsa ko na nesa da shi sadaka babu wanda zai masa a bashi ladan sai in ɗansa na cikin sa yayi kwarai da gaske yanzu ka ɗauki naira miliyan ɗaya ka bayar a sadaka a madadin abokinka ba za ka masa ladan ba wa allai salil Sani. illa ma sa'a wa anna sa'ihu sawfa yura to abinda zaka yi masa ya amfana shine addu'a to ita kuma addu'a ba cewa sai an sauke qur'ani yayin da ka karanta qur'ani ibada ce mai zaman kanta shi daban addu'a daban in ka karanta qur'ani kai za a baiwa lada an gane ko in ka ba da sadaka wannan hadisi ya inganta ko da ke sama da wancan yi ilhakin qur'ani in da ne ya karanta cewa daidai yake da ya bayar da sadaka din a wadadin mahaifinsa amma duk sauran musulmai addu'a za su su roƙa wa mutum gafara Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu so kafa hujja da hadisin muslim annabi sallallahu alaihi cewa na roƙi izinin ubangiji na in yi wa mahaifiyata istighfar Allah bai bani izini ba na roƙi izinin sa in kai wa kabarinta ziyara sai bani izini suka ce kaga annabi ya ce na roƙi izinin in yi mata istighfar inda karatun qur'ani shi yafi dacewa zai bar shi ne kaga annabi baya bar la yatruku al-fadila ila al-mafdud baya barin abin da yake mai karancin falala ya je zuwa ga mai babban falala mai babban falala ya je zuwa ga mai karancin falala tun da yace yayi istighfari wannan yana istighfari yake dukkan abin da annaba kake kenan lokawa iyaye gafara ba wai soke qur'ani ba eh Allahu an shine na faɗa allahu maghfir lahu warhamhu ba ka roka masa gafara ba kenan to ita addu'a jama'iyya bid'a ce idan muka je ta'aziyya muka je ko wurin abin nan a muka je wurin banda mutum kowa zai addu'a ne shi da kansa shi kadai ba ba a cewa ku ko kaza ku karanto yanzu misali idan muka je muka binne gawa annabi ya ce istaghfiru li yatukum was'alu lahu at tasbih fa innahu al-ana yus'al ku roka wa dan uwanku gafara ah, ku masa addu'a ku roka masa gafara yanzu nan ana tabbata kaga ku tabbata ku roka masa a tabbatar da harshen sa idan ya zo an sa tambaya ah, kaga nan gurin wannan addu'ar kowa zai ne shi kadai in ka gama ka tafi wancan ya gama ya tafi amma wani mutum ya sa ya jagorance mu ku karanta kaza ku karanta lakar ga kun da biyu kun wallahu ubu ga walidan mu waye waye waye waye duka kowa zai ne shi kadai duk wanda ya gama ya tafi sa dama na dabin makabarta idan an je wanda suke hidimar sanya mace a cikin kabari su kadai ne a tsaye duk sauran kowa na su gune kuma zai koma gefe ne inda ba zai zauna kan kabari ba in yana kusa da wajen haka aka fi so dan ya ga lokacin da za a sa dan uwansa cikin kabari dan ya tuna masa mutuwarsa shi ma ila wannan ya zama sanadiyar gyaruwar aikin sa ana gama binne shi zaka yi addu'a sai ka tashi tsaye dan addu'a a tsaye yake yin ta a makabarta kowa ya gama kuma ya tafi sa ba a ce mutane su yi gaba ɗaya ba an fahimta ko idan kuma ka zo ka samu mutum kai baka je ba wajen binne ba maka dan yawa wannan suwa sai ka zo ka same shi yana zuwa zaka yi masa sallama ku gaisa abin da zaka ce masa azzam Allahu ajrak Allah ya girmama ladanka Allah ya ji kanwa ne Allah ya wawa ne gafara shikenan ba sai kuma ka ce mutane a karanta kaza wannan yanzu ce a karanta kaza wannan yanzu karanta ku ga wannan sha uku da bismillah wannan ababe da duk al'ada suke ba addini ba kaga da zaman nan da ake a tarihi babu da da shi wannan bin Fodi ya yi magana ta cikin bayanin bid'a ita ya na musamman cikin yahu sunna da fawatu bid'a zaman kansa kwana uku to yana bayyana da dai ba za ka iya hana shi lokaci guda ba za a iya mana mai zai hana mai zai hana addu'a ana iya wa mai rai ana iya wa mara rai kowa na bukatar babu shi a shari'a zaman ba zaman kwana uku kuke magana babu shi a shari'a Thank you. Eh, ke masa magana cikin ruwan sanyi ya fahimci suna ba eh. ka san shi ta'aziyya din falafazin ta'aziyya me yake nufi larabci ne ba. abin da yake nufi ban haƙuri. mai annabi yake faɗa idan ya zo ban haƙuri ta inna lillahi ma afa wa lahu ma aqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma tasbir wal tahtasib akai ke cewa ita abin da Allah ta tsana shi wanda ma ya bayar nashi kowane irin abu Allah ya sanya masa lokaci in ya zo babu yanda za a yi kullu ibn unsa wa in talat ke kawo tuhu yawman ala alatin adba a mahmud a da duk wani mutum sai ya dauke shi kan makara kowane saboda haka Allah abin da ya karba nashi ne abin da ya bayar nashi kuma kowane abu yana da kayyadajjen lokaci ka yi hakuri ka nemi ladan Allah da hakurin da za ka yi da abin da annabi ke faɗa kenan sai tashi da sallallahu alaihi wasallam baya karawa kan wannan كامل to me suka kawo suka dogara da shi shi domin hajji musulun duk ba su tabbata a sunna shi ne littafin go har yanzu ka dace kana hudu da muka yi a madina wato abin zai baka mamaki duk wanda ake wata ziya a makabarta ne dama su galibi kaga wata sunna babba ita ma su galibi duk wanda ya mutu dama a maka ko a madina sai an zo masallacin annabi za a yi masa sallah in a madina in a maka ne sai an zo masallacin ka'aba wanda ya mutu kaga zai dace da taron jama'a masu yawa wanda annabi ce duk mutumin da ya mutu aka samu mutum arba'in wanda ba sa shirka ba sa bid'a suka yi masa sallah suka roki Allah ce to Allah zai basu kaga ka gayyato mutane ma da suke kasancewa suna kan tafarki mustaqim ya a samu mutum arba'in wanda ba sa bid'a ba sa shirka tauhidi ya ratsa su roki Allah ce tun <laughs> da ba su in suka roki Allah ce to Allah zai ba su haka annabi ya faɗa cikin hadisi to kaga a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi da lokacin sahabbai sun sunna ne ware wuri na musamman na sallar gawa a kowane gari a madina ke tsantaccen wuri ne na sallar gawa lokacin annabi idan ka fito daga masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama a daga kudancin masallaci daidai lokacin zaka je bakiya ko wuri sananne wurin akwai duk wanda mutu ya zo nan a wannan suna ce mai zaman kanta a ware wani wuri a anguwa ko a gari a ce to nan wurin ya kamata a rinka sallar gawa duk wanda aka dauke shi a riga da an gwamnati suna da wajen ka kudin shi zaka wuce ka san me yake sai ka tsaya amma eh wanka kawai na za a yi ba ko a wani amma dai sallah suna da wuri da suke an riga an sai an ji can a haɗu gaba ɗaya masu sallah yi sosai cewa ne duk wannan yana daga cikin rashin ladabi a makabarta ba a yin surutu sai wanda bukata ta kama lokacin da za a gina kabari ko lokacin da za a sanya mutum sai in bukata ta tilasta in ba haka ba in mutane suna aikin su sai a kyale su amma kan wani kowa zo sa baki ce fargace can gudun kawo can ai haka ya kamata kai me ya zama kamar kasuwa kasuwa duk wannan yana daga cikin wato abin da ya kamata mutane su